an Isa Jega shugaban malamai na jihar Kebbi kuma kafin isowarsa na gayyatar Hafiz Julaibi Musa Gombe. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنابعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da roƙon Allah madawacin sarki shi rahama ga malumin sunna wannan munasaba ta haɗuwa. a yau a wannan gari na Kaduna domin ayyuka waɗanda suka cika wannan ƙungiya ga shi an haɗu yau da daddare ranar juma'a domin wa'azi na ƙasa ga gobe da safi ruhi musabaka ta alkur'ani mai girma wanda waɗannan ayyuka na wannan ƙungiya aiki kullum gaba yake ci muna roƙon Allah shi jagora babu shakka kame in ce wani abu ina addu'a ta alkhairi ga mu'assis na wannan kungiya a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya wannan bawa na ubangiji Allah ya karbi addinai Allah ka yi mishi rahama malaminsa Sheikh Abakar Mahamudu Gumi wannan malami wanda ya cika wannan ƙasa da haske na ilimi ya kira al'umma suka karba na roƙon Allah ya jikan wannan bawa Allah shi mishi rahama babu shakka wannan nafiya tamu lahiya ce wadda tana tare da maluma waɗanda duniya ta yarda da fahimtarsu da iliminsu irin su shehu usman bin fodowe irin su kaninsa shehu abdullahi bin fodowe da ɗansu malam muhammadu bello waɗannan bayi da ubangiji sun kira al'umma sun yi rubuce-rubuce kuma allah ya karbe su allah ya musu rahama shugaban majalisar malamai ta ƙasa wanda wannan tuta ta wannan sunna yau take kadawa ta hannunsa ina roƙon Allah shi wa malan jagora Allah shi ba shi ikon aza dugadugansa inda magabata sun ka ɗauke nasu mataimakinsa a sheikh muhammadu yusuf sambari da cikin da mataimakinsa a sheikh ido hassan jingir ta yi na ƙasa da daraktan agaji da sauran maluma na jahohi da waɗanda duka suke ba da shawara domin ci gaban addini gaba da ina roƙon Allah shi wa waɗannan bayi jagora babu shakka ga shi an haɗu wannan gari na Kaduna domin kiran da malaye a wannan lokaci babu shakka addini ɗaya ya isa shi haɗa mutane haka ɗan ƙaramin lokaci a kira mutane su karɓa domin sun san abin sun karɓawa kuma gashi an zo gashi ana ta tusa wa'azi tun ɗazu har yanzu kuma har gaba in Allah ya so ana na ana ci gaba wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiya ce wadda Allah ya kaddari tashinta da kahuwarta a cikin ƙasar Najeriya amma ta barbaɗa ko'ina kowa yanzu ga wato ƙasashe daban-daban kowa yana karfashi da wannan ƙungiya don haka ga lokaci ya kai bayan abin da ya gudana baya ƙungiya ta dawo ta haɗe ta dunkule wuri guda kuma ta mulmule magana cewa raba kai maganar raba kai babu wannan magana amma dai wani na hita wanda ya hita kuma ya hita amma Allah ya dawo da dangi babu shakka duniyar najeriya yau ta san inda ƙungiya ta sa gaba kuma ko kai ko ba ka gani shafa da hannunka ta san ina na wannan ta ta sa gaba kuma an tafi illa ka ƙi kaka sai ka Allah ya kira a cikin alkur'ani mai girma kuma al'umma so riga sun karba magana cewa akwai wasu a'a akwai dai wani wannan kungiya ta riga ta murmure ga Sheikh Sani Haya Jingir zaune ga Sheikh Yusuf Sambar ga cikin zaune ga Sheikh Sa'idu Hassan Jingir nan zaune ga daraktan agaji na ƙasa zaune wa babu kowa da kowa akwai saboda haka kuma mun sani a ƙa'idar musulunci duk wanda ya karɓi kalma ta musulunci kalmar shahada to musulmi na to amma ba duk wanda an musulmi ko an mumini ba sannan imanin ma hawa hawa na na wani yahi na wani saboda haka cikin musulmin na ana iya samun fasiki kana sai daga da'ira ba zai hita ba amma cikakke na a yana da gwagwamciya don haka Allah maɗaukin sarki abinda ya ce ga alkur'ani wa ta sinu bi hablillahi jami'an واعتصموا بهبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون nan Allah madaukakin sarki ya kira mu cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta inganta fassarorin da malamai suka yi a ƙarƙashin ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an kira mu gare mu da mu yi riko gare su gaba ɗai kada mu zan daban-daban ya ku al'umman musulmi Allah wa ya yi muna ni'ima to ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku domin kamin ku zo ku cimre ku riƙe wuri guda kun zama maƙiyar juna wannan bai son wannan wannan bai son wannan wannan yana kau da kai ne ga wannan yan an gamu a jaki da jaka sun hasu amma sai Allah ya kau da wannan kiyaye kuka dawo kuka zan yan uwan juna yanzu wani yanzu. ya ce waccan mugun ya ɗabi'a sai ya dawo da kuwa ya mai shi kamar haukaci ya mai shi kamar haukaci riko da igiyar Allah da aka ce a yi gaba aka ce kan araraba ina ce da riko da addini shi ne riko da alkur'ani riko da addini shi ne riko da sunar manzon Allah riko da addini shi ne riko da abinda malamai suka fitar daga alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya yarda da ayan nan shi take magana to nassin qur'ani kuma Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ya kai bawa Allah matukar abu ka gane shi addini na rike shi gam ka ci gaba da riko da shi kana bautata ma Allah da wannan fahimta ta Qur'ani da sunar manzon Allah har lokacin da ya ƙini ya zo maka ne ya ƙini wasu maluma sun wasara da cewa haka mutu wato addini in an fara ba tan farare ne riƙewa za a yi ba a bari sai lokacin da an ka amsai ka hannunka bayan ka mutu a nan kuskure ya samu cikin haɗuwa ya yi daidai cikin rabuwa babu shakka da haɗuwar al'umma ba babban al'amari ta ba da ba a farlanta muna hajji ba na farilla babu shakka da haɗuwar al'umma ba babban abuta ba da ba a wajen samuna sallar jami'in ba babu shakka da haɗuwar al'umma ba babban abuta ba da ba a farlanta mu da sallar juma'a ba da ba a sunanta mu da idin ci da idin layya ba mista a waɗanda abubuwa duka suka zo cikin addini aka ce masu addini su yi riko su yi wannan domin kai ka ga ɗan uwanka ɗan uwanka shiganka kowa ya san kowa na nan kuma lafiya ɗau ya bawa Allah duk wanda ya ɗauki cewa rayuwa ta ba ta tahiya sai ya rayu akan jahilcin wasu in so fahimta to shi ya gama yawo to ya ci abinci mai kaya kuma addinin musulunci ba a neman arziki da shi amma yana arzikitawa kuma ya jama'ar musulmi yau duniyar musulmi tana son musulmi su haɗa kai domin rarraba ba al'amari ta wanda musulunci ya da shi ba duk wanda ya ƙyamaci ɗan uwansa babu dalili dubi hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ibnu majah ya rawaito cewa duk wanda ya kasance da ɗan uwansa suna gaba da shi wuni biyu da wuni na uku da an ko uku ba su magana da juna to sallah da sun kai ba ta wuce kansu ta kabuda kana tahiyya sallar ka da ka gama ta nema inuwa Allah bai karba ba don mi don ka ki dan uwanka ya ki ka kun ki shirawa da juna kana da hankali ka tabbatar da duk wanda ake son rayuwa wallahi wata rana sai ta salwance ma babu ta gari ka kullul anami rafiluha min a'ila aw usrati dukkanin talikai jingina mutuwa na mutum mawadaci na ko talakana in ka yi talauci wala kana mutuwa kuma nassin qur'ani Allah ce kullu nafsi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnah وإلينا ترجعون الله يأتي قوة رايوة mai ɗanɗanar zahin mutuwata babu rayuwa guda wadda ba ta ɗanɗanar zahin mutuwa kowace sai ta ɗanɗana ma'ana sai an karɓi rayuwarta sai ta zauna ba rayuwa ga jikinta da bayan abu samu ta rai to in ya zama haka ashe kenan ya kamata inda ka samu gaba ka waiwayo ka duba ni a gyara ka gyara ni a dare ka gode ma Allah ka ci gaba babu shakka Allah ya wa al'umman musulmi baiwa da yarda da a haɗa kai da juna a ƙaunaci juna a so juna a yi mu'amala da juna a yi addini tare a gudu tare a tsira tare babu shakka ko kai kasan in mai da wani abokin gabata ba daidai ba ne amma akwai wanda addini ya ce a nisanta wanda ya ƙaurace ma abinda a gaskiya ya ƙita to an ce a ƙaurace mai har ya gyara amma in mutum ya ƙi gaskiya kan rungume shi haka nan to shi mara gaskiya kai ma mara gaskiya domin in ba awa mutane haka ba su gyarawa ina wasu daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi sallama lokacin da annabi ya zo yaƙi sallallahu alaihi wasallama tare da al'umma a cikin lokacin zahirana ba su da dalili ba su da hanzari ba su da uzuri sun ta zama su gida ai alqur'ani ya magana akan su da wannan maluma sun yi magana akan irin waɗannan ayoyi duk wanda ya kyamaci abin da a gaskiya gashi ana kallo to a kyamace har ya gyara sannan a rungumai in an ce da gaskiya da ƙarya ai mutum ko za a rungume shi haka nan to shi ba a yi mai nasiha ba kuma kai ba kawai kanka nasiha ba kai wanda kai mai haka don haka ni ina kira zuwa ga wanda duk wannan labari ya kai ma yau mun kai wajen wata ishirin lokacin da waɗanga limamma na haɗa kan al'umman musulmi suka ja mu ga mu haɗa kai kai ka da abin da aka yi ma wannan ya da abin da aka yi mai a dawo ga turba ta addini a so juna a kaudaci juna a yi addini nan don Allah mun kai watanni sun kai ishirin yau to amma da wannan lokaci za kuwa yanzu wani ya ga ah, wallahi sai an rabu sai an rabu da wa a sai a zauna a yi mitan a rabu a rabu da wa inda ya ka gaji ita tafiya amma ita kan wannan kungiya ta mulmule ta dunkule ta haɗe wuri ɗaya amma wanda ya ga ya gaji to akwai hukku na zama wanda ko bai gaji ba to to malan Allah ya saka maka da alkhairi Sheikh Yusuf Zambo daga cikin Allah ya saka ma da alkhairi Sheikh Sa'idu Hassan Jingar Allah ya saka muku da alkhairi Daraktan agaji na ƙasa Allah ya saka muku da alkhairi wannan haɗuwar da wannan yarda da an kai da juna to waɗanda suka yarda da ita Allah ya ƙara dunƙule mu wuri ɗaya waɗanda ka wani gani gani suna ƴan ɗauke ɗauke in jimala suna ƴan tsallake tsallake to Allah ya dawo da ƴan uwa da wannan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari wa'azi daga ustaz abdulrahman isa je ga shugaban malamai na jihar kebbi allah isaka da alheri kafin mai wa'azinmu na gaba